Yankurin tayar da zaune tsaye tare da farfasa dukiyoyin jama'a a yayin haramtacciyar zanga-zanga shine abin da ainihi hukumomin Nijar ke zargin jami'an fafutukar kungiyoyin kadar da concertation et d'action citoyen da aikatawa a ranar 25 ga watan Maris. Dalili kenan da hukumomin suka buƙaci kotu ta musu ɗaurin shekara uku uku sai dai bayan nazari akan hujjojin da ɓangarori suka gabatar alkali ya sallami waɗannan 'yan farar hula. Metar Budal Efred na daga cikin lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma. Yau juju ya abin da muka yi fulede muka tambaya audience yau cikin uku ya ba mu biyu. Biyu ya samu lecture guda ya ce Nuhu Arzika Ali Idisa Musa Cangari da Larwana ba wannan lehin uku da ake tuhuma su biyu duka sun haɗi ba gaskiya ba ne. guda ɗaya ne jujun ya ce a ai sun yi afish afish suna kiran mutane a zo a yi taro to bisa wannan layin ya yi kwandanan su wata uku amma wata uku na waje ne wannan yake yana ne bai ma kamata ko rana guda su yi kaso don a resume anuhu arzika ali dirisa duka insha Allah da musta cangari yau za su yi to gidan kaso tururuwar yan uwa da amannan arzikin da suka halarci kotun a ɗazu da hantsi sun nuna farin ciki a kan wannan hukunci. Allah ya gwada mana wanga rana an sako 'yan uwanmu sai mu ce muna ma Allah godiya. Kun wanga kokowa da suka yi kowa ya sani don su kare hakkin talakawa suke kenan muna goyon baya muna ba goyon baya ɗari bisa ɗari su ci gaba da wanga aiki. To yanzu dai na ji daɗi da mutane za su zo su gida. amma dai ban ji daɗi ba da aka ce wannan sirsi kine shine bai mun bani amma dai kuma kotu ta faɗi kenan sai mu dangana mun ji abin da suka faɗi kenan a kalli gaba yanzu haka su ma abokan tafiyar jagororin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 irin su Alhaji Salisu Amadu sun jinjina wa alkalai. Duk abin da za a yi dama aka ce kai tsoron kira kai tsoron laifi. Wannan ita koti mai girma da ta saki yan uwanmu. Yau kowa ya zira ido shin ya ga 'yan kasa ne suke da justice ko kuma a wasu mutane ne wanda suke cajis abu abin da za ta yi sai mu ce mun gode wa Allah ita justice ita ta girmama su gaba da haka nan saboda shi ne ke taimakawa kowa ya san 'yancin shi a cikin ƙasa kowa ya san eh lalle ƙasa ta demokrasi ce sai dai wasu daga cikin mutane sama da 20 din da aka garkame a gidajen kasan yankin Tilaberi saboda zanga-zangar ta watan Maris za su ci gaba da zama a tsare saboda samun su da hannu dumu-dumu wajen tayar da tarzoma. Cikin mutanen akwai wasu ko hudu ko uku wanda an yi kwandanan su da wajen shekara amma da wata shida na talala. Don ko don dalilin wannan muna iya mu yi apel za mu tene saboda wanga dosa ya zama jurisprudence. Mutane son cewa akwai lokacin da ba iya hana mutane su yi manifestation ya zuwa yanzu lauyoyin gwamnati ba su bayyana matsayinsu a kan hukuncin kotun ba kamar yadda a bangaren hukumomi ba wani jami'in da ya tsokaci game da matakin sakin waɗannan mutane da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a can baya ya zarga da yunkurin kifar da gwamnatinsa ta hanyar shirya zanga-zangar tsakar dare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.